karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna babukan da ke siffanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda muka ji bayanai dangane da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga kabbara harama har zuwa sallama idan ba malaman hadisi ba duk duniya babu waɗanda suka samu wannan darajar kuma babu waɗanda za su same ta har duniya ta tashi wato su ne kaɗai suke bayanin cewa kaza na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk raunuka na ainihin malamai suna kwatanta abubuwan ne a hukunce-hukunce na zato ko ya zama daidai ko ya zama ba daidai ba ko ma dai yaya ne amma malaman hadisi suna cewa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a yau za mu tashi inda Al'imamul bukhari ya ce babu zikiri da salati babin da ke bayani akan zikiri ambatan Allah a ainihin wato bayan an idar da sallah ta farilla ko sallar nafila duk waɗannan hukunce-hukunce za mu zo mu tattauna su insha Allahu ta'ala shi zikiri na ɗaya daga cikin ibadoji manya-manya a cikin addinin musulunci waɗanda ake samun kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki waɗanda da shi ne ake kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya biya bukata cikin gaggawa ko kuma a halin jinkiri. Hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al'imamu Ahmad Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wata rana annabi Musa ya ce wa Allah ka koyar da ni wani zikiri wanda zan rinka yin zikiri da shi kuma ina addu'a da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya Musa ka yi amfani da la illallahu a matsayin zikiri a matsayin addu'a sai annabi Musa ya ce ai ita la illallahu kowa ma ya iya ta dukkan mutane ita suke yi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai Musa da a ce halittun da ke sama da ƙasa da waɗanda suke rayuwa a cikinsu gaba ɗaya sammai bakwai da ƙasai bakwai da waɗanda ke rayuwa a cikin sama baki ɗayansu ban da ni in ji Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi dalili ne akan Allah a sama yake sai ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai Allah ya ci gaba da cewa da za a ɗauki waɗannan halittu gaba ɗaya da ke rayuwa a sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai da waɗanda suke rayuwa ainihin a ƙasa tun daga ta ɗaya har ta bakwai da halittun da ke rayuwa a tsakaninsu da za a ɗora su a tafin ma'auni guda a ɗora la ilaha illallahu a ɗaya tafin ma'aunin da la ilaha illallahu za ta rinjaye su don haka mu musulmi mun yadda da zikiri ibada ne to sai dai yadda da muka yi wa ainihin zikiri a matsayin ibada irin yadda da muka yi wa sallah ce a matsayin ibada mun yadda sallah ibada ce dan Allah ya ce a yi sallah amma wannan bai buɗe mana dalili akan cewa a yi sallah a zahar ko raka'a nawa ba a yi sallar la'asar ko raka'a nawa a yi magariba ko raka'a nawa Allah da ya ce a yi sallah shi muka saurara ya faɗa mana lokacin sallah ya faɗa mana sallolin guda nawa ne ya faɗa mana nau'in sallolin ya faɗi yadda kowace adadin ta yake ya faɗi kowace idda ake bayyanawa da idda ake ɓoye karatu a kowane rukuni ko gaba me ake karantawa haka zikirin ma don haka zikiri gaskiya ne ba taɓa samun ahalin sunna ba tun da annabi ya zo har zuwa yau wanda ya ce zikiri ƙarya ne ba a taɓa samun shi ba ba taɓa samun ahli sunna wanda ya inkarin zikiri ko da ƙwaya ɗaya ba amma me ake nufi da zikiri shine abin da ya zo daga harshen Allah ko harshen manzon Allah sallallahu alaihi bayan wannan duk wani karatu da aka biya maka a matsayin zikiri in ba daga Allah ba ko ba daga Annabi sallallahu alaihi ba kana bata kanka lokaci ne ba zikiri kake ba ya kamata ka fahimci wannan suna yaudarar ka ne da suke cewa mu ahli suna muna inkarin zikiri ba inda muka taɓa inkarin zikiri amma zikirin da wani ƙato ya ƙaga shi kowaye a duniya to ba za mu amince da shi ba sai in ya kawo daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda duk wata sallah da duk wani azumi da duk wata zakka da duk wata aikin hajji wadda wani ƙato ya tsara kowane ne a duniya in ba Allah ko manzon Allah ba ba mu yadda da shi ba haka zikiri dan haka ma'aunin namu a sallah da zikiri ɗaya ne dan haka duk inda ta taɓurzar take jama'a akan manhajiya ce manhajiyan mu ta salaf ita ce me ba za mu yadda da komai ba sai abin da ya zo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a na qurbat a babi na ibada don haka in dai wannan abin ibada ne to a bar Allah da ya ce a yi wannan ibadan ya faɗi yadda za a yi ya faɗi sadda za a yi idan ya ce da yawa ya nuna mana adadin da in aka yi ya zama yawa ya nuna mana adadin da in aka yi ya gaza yawa duk sai Allah ya bayyana kuma babu abin da Allah maɗaukacin sarki bai bayyana a cikin alkur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya yi aiki mafi girma da Allah ya aiko shi game da alkur'ani da ya ce ainihin wa anzalna ilaika zikira litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim a musulunci ina son kowa ya tabbatar yau babu ibadar da manzon Allah ya sharhinta irin zikiri don haka zikiri ne wuri mafi haɗari ma wani ya saka fatawar ko sallah ba abin da manzon Allah ya yi sharhin shi kamar zikiri kakaf a musulunci saboda haka ba abin da ake ba a bukatar ijtihadi a babin zikiri karka ce komai ko nishi kakai ka bar abin da ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallama shine ibada duk abin da ka kara to ka tabbatar da cewa ka buga wa wannan zikirin gaba ɗaya kusar da ta rugurguza shi in ka ƙara ƙwaya ɗaya ka lalata sauran gaba ɗaya idan ka rage duk sauran ba za su yi amfani ba sai kayi in aka ce maka guda tara idan ka sake kai goma ka bata guda taran Allah ba zai karɓi taran ya baka ainihin ladan su sauran kuma a jefar da shi ko kuma a hore ka akai ba sai dai a lalata su duka guda goma sannan kai kuma ka sha azaba don kayi laifi don haka mutane kowa ya dawo cikin taitayin shi samo ana ta advocating ana ta cewa a zo a haɗa kan musulmi ba abin da zai haɗa kan musulmi sai gaskiya wallahi babu yadda za a yi ka je ka shigo da wani abu a musulunci wanda ba musulunci ba kuma ka ce dole a karɓe ka haka a zauna lafiya da kai wannan shine haɗin kan musulmi ba zai yiwu ba Sau da haka duk wani wanda yake son haɗin kan musulmi ya sani da cewa daga cikin babi mafi haɗari da aka yi dameji shine da aka ƙirƙiro wasu zikirori aka kawo su cikin musulunci ko ba a faɗi ladansu ba an yi laifi balle da aka tashi sai aka faɗi ladansu aka ce ladansu kuma ya fi ladan alkur'ani ƙarya ne ko a taura annabi musa ka karanta ta gaskiya ba wadda aka gurɓata ba ka ce ta fi alkur'ani kayan ridda a taura ta gaskiya wadda ba a gurɓata ta ban ka karanta ta kace ta fi alkur'ani ka zama arni don haka ya kamata kowa ya dawo cikin taitayin shi jama'a wannan kawai da'awar ita ce za a bi a haɗe kai ɗin shine kowa ya rabu da ra'ayin shi a haɗa kan ra'ayin da kowa ya shiga musulunci da shi shine la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ba wanda zai bada doka sai Allah ba wanda zai zo da dokar daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dokar annabi Musa ka dauko ka ce zaka kawo mana yanzu ka zama cikakken kafiri cikakken kafiri yanzu ka dauko a taura ka ce da ita zaka yi wa'azi ka kafirta ba a wa'azi da ita yanzu qur'ani ne kawai ake wa'azi da shi sai abinda da qur'ani ya amince da shi shine me sunna annabi sallallahu alaihi wa balle a ce jama'a mutum ya sha dare yana bacci yana mafarki da munshari da duk wani hayaniyar mafarki da waye gari kawai sai ce ga wani zikiri an saukan mishi wallahi jama'a waɗannan mutane da muke ishara a kai su ne 'yan ɗariƙa duk su suka kawo rigingimu duk su suka hautsina al'umma suka kawo tashin tashinar da har yanzu an kasa gane ina ne za a daidaita kan musulmi kuma duk sun kawo wannan ne kadai imma da kwangilar turawan mulkin mallaka na ainihin faransa waɗanda su ne iyayen gidan shehu tijjani in kai baka sani baka san wannan daga yau imma sun kawo haka ne ta hanyar me ta hanyar wasu fitsararru da ba su da aikin yi waɗanda in ba su kawo irin waɗannan ƙarirai ba ba za su samu na cefane ba waɗannan su ne shehu ɗan fodiyo kullum yake kira ulama usu'i miyagun malamai waɗanda ko dai su yi abu a musulunci don su ne wa kafirai makiya addini hidima ta suruɗa addini ko kuma suna neman abinci shine ibn mubarak yake cewa wa hal afsada dina illa al muluk wa ulama usu'in wa ruhbanuha ba waɗanda suka lalata addini suka rikita addini sai miyagun sarakuna su ne sarakunan gargajiya duk inda kaga addini ya lalace akwai laifin sarkin gargajiya a cikin wannan barna da aka yi sannan sai me sai ulama usu'in miyagun malamai miyagun malamai sannan sai ruhubanuha waɗanda ke bautawa Allah da jahilci waɗannan su ne suka haɗu su uku suka yi wa musulunci duka da taron dangi Hassan da Husaini da Gambo duk inda ka samu musulunci yana nishi to waɗannan ne suka kwantar da shi ko kuma ɗaya daga cikin su lallai ne idan ana son al'ummar musulmi su zauna su karanci addinin musulunci a je a duba menene ƙur'ani ya ce game da zikiri duk littattafan hadisai gaba ɗaya bai rage maka ko kwaya ɗaya ba ka fara daga littafin hadisi mafi karanci shine me shine littafin arba'una hadis akwai karatu dangane da zikiri a cikin shi ɗauki bulugul maram akwai babin zikiri da addu'a ɗauki riyadu salihina akwai babuka na zikirori da addu'a ɗauki littafin hisnul muslim waɗanda aka rubuta daga baya kenan sahihul bukhari cike ike da zikirori da addu'o'i gashi a gabanmu muslim muwatta risala iziya duk waɗannan cike suke da zikirori jama'a malamai suka yi aiki na musamman wajen rubuta littattafai na zikirori al'imamun nasa'i ya rubuta amalil yawm wal laila almajirin shi ibn sun ya rubuta amal yawm wal laila al-imam at tabarani ya rubuta littafin kitabud du'a duk wannan fadan ka gane hidima da malamai suka dangane da zikiri da addu'a kuma waɗannan zikirorin fa suna ɗibowa ne kaɗai daga alƙur'ani ko daga hadisi ba sa kawo ko wadda ta zo daga wani sahabi in ku suka kawo sai sun ce amma wannan ba ta Allah bace ba ta annabi bace wane ne ya yi ta dan ka gane cewa ba dole ne ka bi ta ba domin duk duniya an kai kowa ta waye kace daga Allah sai manzo Allah ba kai laifi ba ko a ranar lahira ina fata an gane idan jama'a sun gane wannan jama'a wallahi alazim babi dangane da zikiri idan aka gurbata shi to an gurbata hudu bisa ainihin biyar na mafi karfi daga cikin rukunonin addinin musulunci ɗayan da aka rage duk zai tattaru ne a sauran ibadoji waɗanda suke na gaɓoɓi ka duba wace gaba ce a sallah wadda babu zikiri a cikinta babu zakka duk abin da ka sani game da zakka akwai zikirori game da zakka azumi akwai zikirori hajji kuwa dama ibada ce wadda tun daga sadda zaka ce labbai ka hajjan tun daga lokacin da zaka faɗi haka kana cewa Allah na amsa gani na zo zaka fara ka Allahumma labbai ka la sharika laka labbai. kowace kwana ta aikin hajji zikiri ce to da suka bi suka gurɓata wannan janibi sai zama sun gurɓata mafi yawancin addinin musulunci kenan don haka jama'a dukkan wanda zai baka addu'a ya baka wadda ta zo daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai kwasa maka adadi to ya ce maka wannan adadin daga Allah ne ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama idan zaka samu wata addu'a buɗaɗɗiya kana yi wani ya ce kar ka wuce iya kaza to ya zama wannan ka'idar da ya maka daga Allah ne ko daga Annabi sallallahu alaihi amma gaskiya saboda Allah jama'a waɗannan babuka dole ne al'ummar musulmi su tsaya su ba su muhimmanci ahli sunna a karantar da al'umma shiga ban daki akwai addu'a fitowa akwai addu'a cin abinci akwai addu'a kammala cin abincin akwai addu'a jima'i akwai addu'a duk al'amarin da ka sani na rayuwa akwai addu'a akwai zikiri sai ce an bar wani ya kwanta ya bacci ya munshari ya tashi shine zai ce wa mutane ma'ana duk waɗannan addu'o'in da annabi ya karantar suna ina sallallahu alaihi wa sallam to imam al-bukhari da yace babu zikri ba'da salati babin da ke magana akan zikiri bayan sallah idan an idar da sallah akwai zikirori da ake قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره عمرو يجي wani mutum mai suna abu ma'abad wanda yake dimaje ne bararren bawa ne na ainihin sahabi abdullahi ɗan mas'ud dan abbasin Akbarahu ya bashi labari Ya yace annabna abbasin radiyallahu anhuma akhbarahu mai gidan shi kuma malamin shi abdullahi ɗan abbas ya ba shi labari sahabbai sun bi wannan falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ka sai bawa ka yanta shi ka musuluntar da shi ka karantar da shi addini sahabbai sun yi wannan aikin jama'a ga sunan sai ka ji an ce wane maulan wane wane maulan wane malaman salaf ba su fahimci cewa addini ana samun daraja ne kadai da sallah da salati ba sun gane cewa in kana da kuɗi sai ka yi hidima ga addinin Allah yasa suke ɗiban kuɗi suna siyo bayi suna yantawa har abdullahi ɗan umar ƴaƴan shi suka zo suka ce waɗannan bayi fa baba muna ganin sun rena ka tunda sun san kai malami ne ka san hadisi ka san aya da ka siyo su sai su fara sallah suna kula da sharan masallaci sai ka ga mutanen kirki ne sai ka yanta su sai ce haka abin yake idan har za a yaudare mu da musulunci to mun goda Allah ma'ana mu ne ahlul islami in aka yi musulunci to za mu taho yace masha Allah mun gode Allah to Abdullahi dan Umar ya yanta bayi da yawa Abdullahi dan Abbasin ma haka to yanzu gashi wani bararren bawan shi ne yace malamin shi Ibnu Abbasin yace anna raf'a sauti bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdin an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga murya wajen zikiri a yayin da mutane suka sallame daga sallar farilla aiki ne da an kasance ana yin shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qala ibn abbas sai ibnu abbas yace kuntu a'lamu idza idan sarafu bidhalika idza sami'tuhu nakan gane an idar da sallah idan na ji mutane suna ɗaga muryarsu da zikiri wannan yana subhanallah walhamdulillah wannan yana la haula wala quwwa wannan yana tasbihi wannan yana astaghfirullah ma'ana da an ji wannan dirin na ainihin zikirori murya ta ɗagu to sai a gane cewa wannan dalili ne akan an sallame ainihin sallah قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال har wa yau dai wannan riwaya ce ta Abu Ma'bad amma Bukhari ya sake samo ta daga wata hanya Ya ce kuntu a'rifu a salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bit takbiri ina gane gama sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da kabbara idan naji ana Allahu akbar subhanallah wallahu akbar alhamdulillah to in ji waɗannan kabbar bari na tashi dalili ne akan cewa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 wannan hadisi dalili ne akan cewa idan an ɗaga murya wajen zikiri bayan idar da sallah wannan ya halatta sai malamin da ke ta'aliki a fatuhul bari sai ce law qala ala shar'iyyatil jahri lakana asah da cewa wannan dalili ne akan an shar'anta wato ba wai an halatta ba ma shari'a ta yadda da ainihin wato ɗaga murya da zikiri bayan an idar da sallah ya ce to yin haka faɗin hakan ma ya fi dacewa domin cewa an shar'anta ya ma fi cewa an halatta domin an shar'anta wato abu ne da ya samu wurin zama kenan a musulunci daren dam ba abin da zai motsa shi amma aka ce an halatta kama akwai shakka ne game da da ba halal ba ne ko makamantan haka amma shari'a ta yarda da haka din قال الطبري babban malami al الطبري يتشي فيه الإبانة عن صحة ما, يفع ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة wannan malami ya ce yanzu wannan dalili ne akan abin da wasu sarakuna suke yi na ɗaga murya da kabara in an idar da sallah ya inganta kenan domin akwai sarakuna a ƙasar masar da ƙasar sham in aka idar da sallah sai ka sun ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar har anan za ka ga tun daga ilori da sauran ƙasashen yarbawa za ga suna aiki da haka sai su ce wannan hadisin suke aiki da shi to shine tabari yake cewa ashe wannan aikin nasu ya inganta kenan to amma sai malam ya ce wata aqabahu ibn battal sai wani babban malami da ya sharhin sahihul bukhari mai suna al-imam ibn battal ya ci gyaran shi ya ce bi annahu lam kif ala zalika an ahadin min as-salaf Ya ce ba a samo kuma haka daga wani daga cikin salaf ba wannan yake nuna kenan ba yin haka din ba shine ma'ana hadisin ba kun ga abin da muke nuna muku shine kadai ana iya fahimta hadisi ne da yadda salaf suka fassara shi shi ke nuna ma'ana hadisin ma'ana kai ka ji hadisi an ce ana gane annabi ya sallama sallah da yin kabbara ana idar da sallah kai ladani da zangayi sai ka ɗauki microphone Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce kana aiki da wannan hadisin ne sai a ce waye ya fassara maka hadisin haka ibnu battalin sai ya ɗauko alqa'idatu salafiyya ka'ida dangane da gane ma'anan nassi domin duk wata aya duk wani hadisi salaf sun yi aiki da shi to ya suka yi aiki da shi shine ma'anar shi shine fassarar shi don su ne ɗaliban da aka karantar da karatun ɗimi-ɗimin shi daga zuwan shi daga saman bakwai duk wani wanda zai fassara wani hadisi ko ya fassara wata aya zai yi da kame-kame ne in dai ba ya yi da fassara su ba su ko suna yi ne da garanti saboda su ne ɗaliban wanda aka saukarwa da abu. don haka al'imamu ibnu battalin babban malami ne lokacin da muka yi muƙaddimar wannan littafi ta karatun sahihul bukhari ka je ka saurari cassette a ko b zaka ga sai da na zo da sharhin shi mujalladi tara ne ya sharhin sahihul bukhari ya ce gaskiya ba a samu haka daga wani daga cikin malaman salaf ba illa ma haka ibn habib fil wadiha sai maganar da ibnu habib ya ba da ta a cikin littafin shi mai suna al wadiha ibnu habib abdul malik yana ɗaya daga cikin malaman malikiya ya ce annahum kanu yastahibbuna takbira fil asakir idan aka ce a lokacin yaƙi ne sojoji suna bayan gari suna ainihin wato tare gari ko ana yaƙi idan sallah ta kama za a yi to an so su sojojin idan suka yi sallama sallah su rinka yi wace sallar aqiba subhi wal isha bayan sun idar da sallah ainihin asuba da sallar isha takbiran aliyan su ɗaga murya su kwarai da gaske salasan so uku su yi haka kala sai shi ibnu habib ya ce wa huwa qadimun min sha'anin nas sojoji sun daɗe suna yin haka daga cikin ainihin wato sojojin musulunci kala ibnu battalin sai ibnu battalin ya sake cin gyaran wannan magana ya ce wa fil utubiya a cikin littafin utubiya wanda littafi ne daga cikin littafan malikiya an malikin daga imamu malik imamu darul hijira anna zalika muhdathun imamu malik ya ce bid'a ce sojojin ma su yi haka bidi'a ce dan waye rage soja da dan sanda duk ba shari'a ɗaya ke jansu ba da farar hula da kurtu da constable duk ba doka ɗaya ba ce imam malik ya ce ko sojojin ne suke kuma daɗewa ana yi bai gyara abin ba ya ce bid'a ce wato malikiya a najeriya idan ka je ka san yadda asalin tarihin Imam Malik yake da Malikiya sai ka ce me ya samu Malikiyar Najeriya ne ko Imam Malik ya la'ance su ne kafin ya mutu domin su Malikiya sun fi kowa fada da bid'a a duniya saboda Imamu Malik malamin hadisi ne malamin fikihu ne malamin aqida ne sannan malami ne na manhajiya ta salaf dan haka duk abin da yake ma'auni ne game da bid'a ko sunna imam mali ya san shi to sai mabiya malikiya sai suka fi kowa ta farfasa game da bid'a karanta al-imam abubakar al-tartushi a cikin littafin shi al-bid'u wan nahyu anha karanta al-imam ibn waddah al-qurtubi dukkan su sun rubuta manya manya littafai akan bid'a sannan karanta ibn al-hajj mai littafin al-madkhal sannan karanta dan fodiyo ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'a بيان البدع الشيطانية التي أحدثها الناس في الملة المحمدية duk wannan yana nuna irin yadda malikiya suke kwankwatsar bidi'a, amma kuma malikiyar Najeriya sun mai da bid'a ta zama musu nakiya mafi zaki nakiya mafi zaƙi wurin ɗan malikiya a Najeriya shine me na farko dai duk malikiya sun haɗu akan cewa haramun ne a taɓa gemu a bar gemu ya sakata ya wala haka fatawar malikiya take amma duk Najeriya ka kewaye waɗannan alƙalan ka ga wani ma baka sa tabaran hangen nesa ba ba za ka ga gemin shi ba ya kurbe shi kut sai ka sa tabaran hangen nesa da kyau sannan za ka gane ma yana da gemu a fuskar shi amma kuma gobe sai ka je yana cewa su ne alƙalan malikiya sai ka ga yana jan wandon shi yana jan ƙasa kamar tantabara karanta ɗan fodiyo ka ji a cikin littafin shi bayanin bida'i shaitaniya Ya ce bid'a ce muharrama idan tufafi ya ja ƙasa duk ɗan fodiyo ya kawo wannan karatun to amma menene yake faruwa abin da yake faruwa jama'a shine idan kuka sake aka bakku da umniya mu ne kaza mu ne kaza ba ku tashi kun karanta asalin kazan ba abin da zai same ku kenan Don haka muna jewa 'yan ƴan uwanmu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sun fara komawa 'yan ɗariƙa 'yan izala ku yi marmaza ku kira taron wa'azin ƙasa baki ɗaya kun fara zama 'yan ɗariƙa kuna aske gemu kuna faɗa da sunna kuna karɓan bidi'a kuna taro da 'yan bidi'a kuna rufa musu kuna durƙuso kuna shan rubutu a ɓoye kuna guru da laya a ɓoye duk kuna yi wannan duk addinin bid'a ne addinin ɗariƙa ne izala ku yi marmaza ku kira taron ƙasa baki ɗaya ayi check and balance a binciki duk wanda ya fara fita daga dangi ya dawo idan ba haka ba tafiya za ta yi tafiya irin wannan abin da sai a ce waɗannan mutanen sun fi kowa zafi akan sunna sun fi kowa tafarfasa akan bidi'a ya aka ya kawai gari sun zama haka dubi jikokin ɗan fodiyo mana da almajiran shi yanzu sun fi kowa bidi'a a Najeriya me ya faru shine rashin ci gaba da abin da aka taso a kai shine me a rinka yin karatu wanda shi ne zai zama matsayin yayyafa ruwa ga dukkan wata fulawa da aka shuka ta idan ka shuka fulawa kar ka bata ruwa sai bayan shekara goma ka dawo ka samu yaya take fulawa akwai labarin ta? amma ka shuka fulawa kullum ka aje mutum yana bata ruwa bayan shekara goma ka zo ka gan ta zama bishiya ba idan kuka zauna dan kun ce kawai ku izala ne dan kun ce ku ahli sunna ne ba kwa karatu sai kun fi kiristoci bid'a sai kun fi kiristoci bid'a ka san duk duniya babu dan bid'a irin kiristoci da Allah ya ce warhabaniya ibtada'uha yace ruhbaniyancin ma ma'ana pastorism din ma ma'ana zama ma ka ce babu aure Ya ce bid'a ce suka kirkiro ma ha alaihim ba mu muka ce su yi ba fa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha dan haka suka kasa kiyaye ta dan haka ku ji imamu malik da kuke cewa ku malikawa ne ku mazhabin imamu malik imam malik ya fi kowa faɗa da bid'a wani ya zo ya ce wa imamu malik ala gafarta malam zan tafi umara ko hajji ne ina ya kamata in ɗauki harami ina ya kamata in ɗauki niyya sai ya ce mishi zulhulaifa nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ka ji fatawa mai daɗi a faɗa maka a ce haka annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to amma ni ina sha'awar in ɗauko daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne yan kilomitoci kaɗan ne na ƙara imam mali ya ce ina ji maka tsoron fitina ya ce wace fitina ɗan ƙarin kaɗan ne a akara maka ba da yawa ba ne ya ce a yo fitina mana sai jawo falihazar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ku karanta al-imam shatibi shi ya kawo wannan magana a cikin littafin Ali ittisam dan haka kamata ya malikiya su fi kowa faɗa da bid'a kaga dai nan yanzu ga shi. wasu ne suka ce ibnu habib fa yana daga cikin malaman malikiya Ya ce an samu sojoji sun daɗe suna yi sojojin musulunci za su yi kabbara sau uku bayan sallah asuba su yi kabbara sau uku bayan sallah ainihin isha su ɗaga murya nan da nan sai ibnu battalin ya ce to amma dai a cikin littafin utubiyya imamu maliki ya ce muhdathun qala sai ce wa fi siyaqi ish'arun bi anna sahaba lam yakunu yarfa'una aswatahum bizikri في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال قلت في التقييد بالصحابة nazar ya ce yo ai a cikin ba da labarin magana ma an ce ne su sahabbai ba su wato ba a ce sahabbai suna ɗaga murya ɗin ainihin wato a wannan zamani da ibnu abbasin ya faɗi ba ba a ce sahabbai ba sai shi malam ibnu hajar ya ce yo ai cewa ma sahabban ai bai zo a cikin hadisin ba ku dubi ibnu abbasin me yake cewa cewa yake yi ɗaga murya a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sanannen abu ne ko kuma yana gane annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato kammala sallah ta hanyar jin ainihin wato sauti na bari ko kuma zikirori sai ce bal lam yakun hina idin min sahaba illa al-qalil yace ai a wannan lokacin ma babu sahabban sai yan kadan wa qala an-nawawi nawawi ka cewa ya hamala shafi'i hadha al-haditha ala annahum jaharu bihi waqtan yasiran li'ajli ta'limi sifati adh-dhikri shi ko shafi'i cewa ya ai daga muryar ma da aka ce in ma sun yi a bisa yadda ake magana din sun yi ne na dan wani lokaci dan su sanar da mutane yadda ake yi la annahum damu alal jahri bihi ba wai sun dimanci yin haka ba wal Malam malan yace zababbiyar maganar da take daidai annal imama wal ma'muma da liman da mamu yukhfiyani zikra za su yi zikirin ne a ɓoye illa in ihtija fi ta'limi sai dai in an buƙaci yin haka dan karantar da waɗanda ba su sani ba kun ji abin da malamai suka faɗi tare da cewa asalin ma fa ma'anar hadisin jama'a duk wannan ma'anar ma da ake hasasowa ta ɗaga muryar ba ita ba ce wato dirin ɗin da masallaci yake ɗauka an yi sallamar sallah shine asalin abin da ibnu abbasin yake magana ko kun fahimta idan aka yi sallama sallah ka ji tun daga waje baka shigo ciki ba za ka ji masallaci ya ɗauki wani nau'i na sauti mai kabbara na yi mai tasbihi na yi mai la ilaha illallah na yi wannan abin ne ibnu abbasin yake ishara ma ba wai wata ɗaga murya ta musamman da zikiri ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi yasa kuwa ga duk kasar an kasa samun mutum ɗaya da zai daure ya zo yana karanta littafan ɗan fodiyo ana bayyanawa a jama'a duk a malikiyan ƙasar saboda in suna karanta littafan za su rinka samun tufka da warwara bayanin bida'i shaitaniyan nan duk malamin da zai saka karatun shi jama'a sai wanda ya tabbatar cewa ba shi da bid'a ba shi da corruption ko kaɗan duk wani corrupted dan bid'a ba zai iya karanta bayanin bida'i ba yau shekara ashirin cif da na sanya littafin ainihin bayanu wujubil hijrati alal ibadi wani malami sai da yace billahi allazi hankalin shi ya tashi sai fito da littafin yace yana da shi rubutun hannu ya fi shekara talatin amma shi kanshi tsoron ya fito da shi ma ike yi shi da kanshi ya fito da shi shi kanshi ya gan shi yace kaji yaran nan ya saka karatun shi yasa sai kun yi karatu in ba haka ba addinin nan ba zai gyaru ba dan Allah da kanshi da matasa yake aiki yace innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda matasa su suke gyaran addini dattawa sai dai su mara baya daga cikin waɗanda Allah ya so su da rahama amma wani ya dahu cikin bid'a yayi lugub ba zai yadda ya tuba ba wallahi saboda haka matasa in kuna jiran wai sai waɗannan dattawa sun zo sun ce ba za su faɗi ba mafi yawancinsu suna da corruption a cikin aƙidarsu suna da rashin gaskiya duk inda aka tafi aka tafi za ga suna komawa suna karkacewa suna dawowa suna tufka da warwara matasa ku ku karanta suratul kahfi din Allah ya bada labari su suka gyaran addini yace wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha Allah ya ɗaura zuciyarsu bam sai suka tsaya a gaban sarki suka ce fau fau fau ba za mu bauta kowa ba sai Allah ubangijinsa mai da kasai su da kansu suka ce laqad qulna idan shatata amma fa mun sharo ta lallai mun ɗauko babban aiki ku duba da kyau ku gani duk garin nan ka kewaya ana kin mu ana kyamar mu ana menene Ɗanwa muka buge zawwa muka taka me muka yi wani saboda kaɗai mun ce Allah kaɗai za a bautawa duk laifin da za a ce sun zagi malaman fiqhu ina dalili a kai ga wasu karara sun fito sun zagi mafi mafi fiqhu duniya gaba ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda ka je ne musu raddi duk wani mara kunya da zai ce zai maka raddi zai maka kaza zai kyare ka a jama'a ka zagi malaman fiqh ce mishi kawo dalili in ba haka ba sai ka ce kana son ganin masu zagi malaman fiqh zo mu je in kai ka inda gaske ne mu ga abin da kake so kai mun yi musu inda gaske ne Karya banza rashin kunya kawai rashin kunya ce wallahi a dubi salafi a ce wai ya zagi malaman fiqh ga mai zagin su Abubakar da Umar manyan malaman fiqh na farko na duniya amma kuma ya yi shiru ashe ƙarya ike a cikin maganar tashi in ba haka ban kana neman mai zagi malaman fiqh ka samu dan shi a ka gama samu to ga su nan suna bayyanawa me aka yi musu ba abin da aka yi musu ba abin da aka yi musu kuma idan zagin malaman fiqhun nan addini ne wa za mu ji kunya ba za mu fito mu yi ba abin da muke yanzu bai fi nauyi fiye da wannan ba idan shi zagin malaman fiqhun addini ne me zai hana ba za a yi ba amma ba addini bane dan haka ba mu yi ba amma su waɗancan da suka ɗauka addini ne suke yi ina masu cewa suna neman masu zagi malaman fiqhun to ga su can sai kuma gaba zai musu komai saboda tsabar munafunci sai muga suna kiran su suna taro tare da su sai muga suna ɗaukan ƴaƴa suna ba su aure sai muga in sun gansu har sallama suke musu saboda tsabar munafunci wanda da ijma'in malaman fiqhu ba a yi waɗannan sallama ba a karɓan sallamansu. su jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka matasa ku tashi ku bayyana da wasu na karara ba ta awili babu sassautawa Allah cewa fasda bima tu'mar tinkari abin da aka umarce ka wa a'rid anil jahilina ka kauda kai game da wawaye kar ma ka saurare su ka ci gaba kawai ka ci gaba kawai jama'a ku tsaya da kyau ku fahimci waɗannan maganganu da imamu maliku yi yanzu imamu malik gashi ya ce wannan zikirin da ake ya ce bid'a ne to yanzu imamu malik ma sai a tafi radio najeriya kaduna a je a haɗa wa'azin zawiya a je a yi munafunci nan a ce imamu malik ma ya zagi zikiri kenan imam malik ma ya zagi zikiri kenan a'a duk abin da ba shi da asali dole ne a ce ba shi da asali abin da yake da asali kuma a wanzar da shi cewa yana da asali shine magana da na gaya mu kwanaki idan ɗan bid'a ya bid'a in ka ce mishi bidi'a ce kamar waɗannan zikirori da suke kana cewa bidi'a ne sai ce a ah, zikirin ba kyau ne sai ka ce a ah, zikiri da kyau amma bidi'a ce ba kyau kar ka sake ka ji nauyin shi ko kanin ubanka ne kar ka ji nauyin shi ba a yi wa ɗan bidi'a kara ko misƙala zarratin in ya ce ai mun ji kun ce zikiri ma ba kyau sai ce a ba fa kake yi cewa muka yi zikiri da kyau amma cewa muka yi wanda kuke ne babu kyau eh ba a jin kunya dan bid'a ko miskala zarratin duk sanda kuka rangwanta wa dan bid'a to ya samu izzar da sai ya taka ku ya taka sunna ba a rangwanta mishi shi yasa ba a so ya zama kana da wata basakala tsakaninka da wani dan bid'a fa abin da ya shafe ka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Kala haddasana Muhammad bin Abi Bakr kala haddasana Mu'tamir an Ubaidillah an Sumayyin an Abi Salih an Abi Huraira al-Imam Abu Salih al-Samman al Abu Huraira ne yace daga babban sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda kala Abu Huraira ce, ja al-fuqara ila nabi sallallahu alaihi wa sallama فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال ألا أحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فرجعت إليهم فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين الله أكبر أبو هريرة يتي جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكيري تلكاوا sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce daga cikin su akwai shi kanshi Abu Huraira akwai Abu Darda'i akwai Abu Zarri da su da makamantansu suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qalu zahaba ahlud dusuri min al amwali mawadata waɗanda suka mallaki dukiya duk sun kwashe bidarajatil ula darajoji mafi ɗaukaka wan na'imil muqim kuma sun samu ni'ima wadda take ita ce dindindin aljanna suke nufi talakawa ma'ana ya manzon Allah masu kuɗin cikin mu fa sun samu ainihin wato daraja maɗaukakiya a nan duniya shine sun samu matsayin da kowa bai samu ba a lahira kuma sun ainihin wato samu aljanna domin Allah yana cewa inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna in kana son aljanna ka ba da ranka ga Allah ka ba da dukiyarka ga Allah to waɗannan mutane sun samu maɗaukakiyar daraja sun kuma samu ni'ima wadda take dindindin me yasa sai talaka suka ce yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke walahum fadlun min amwalin to su kuma suna da ainihin wato ƙari na dukiya wanda mu ba mu da ita idan mun zo mun yi sallah an ba mu lada ashirin da bakwai bakwai shi ma alhajin birni ya yi ɗan kasuwa ya zo ya yi attajiri ya zo ya yi yallaɓai ya yi don haka da mu da shi ladan mu ɗaya to amma yana da tarin dukiyar da mu kuma ba ma yi menene waɗannan masu kuɗin suke yi da dukiya waɗanda waɗannan talakawa suke ganin cewa an tsere musu ba gidaje suke gina ba ba motoci ba ba shaguna ba ba filaye ba ya kamata ku fahimta jama'a a matsayinka na mai kuɗi Don ka sai gidaje ɗari a gari ka zuba yan haya baka da lada ko kaɗan sai zunubin ma in an zo an yi wata kasassa ba a gidan duk yadda aka sha a gidan kana da zunubinta duk zinar da aka yi a gidan kana da zunubinta ya kamata duk wanda zai sai gidan haya ya zuba mutane ya kamata ya san wannan sai dai ka ɗibi salihai ka zuba waɗanda lailan harin ba za su yi saɓon Allah ba kamar yadda ka san kai ma za ka kiyaye amma in kana kallon ribar dukiya to kuma ka kalli duk zunubin da suka yi kana da ainihin alhaki a kai duk shagon da ka bai wani arne duk kafircin da ya a ciki kana da zunubi a cikin shi saboda haka kowa ya shiga cikin taitayin shi masu kuɗin zamanin sahabbai ba sa makarar sallah duk abin da ake na ibada da su ake shi yasa talakawan suke ganin waɗannan sun tsere mana inda talaka ana zuwa su cika masallaci masu kuɗin suna can sai an gama su zo suna ikama a gurguje a gurguje suna yi talakawan ba za su damu ba sun san cewa mun haɗa lada ashirin da bakwai alhaji wani lada ɗaya ne ba matsala mun tsere mai haka ne ko ba haka ba amma an ta da ikama alhajin birni na nan sahun farko kai ma talaka kana nan a bushe to yaya matsala ana sa rai kuma al'amarin da ya shafi azumi yayi azumi kayi litinin alhamis ya yi mai yiwa ma kai baka yi ba azumin uku a wata ya yi azumin arafa duk inda falala take ya haɗa kai sai wannan abu ya damu ainihin talaka sai suka ce ya manzan Allah masu kuɗin nan fa duk gaba ɗaya sun kwashe alheran duk ibadar da muke yi suna yi to sa'an nan kuma suna da dukiya wadda ya hujjuna biha wa ya'tamiruna suna hajji da dukiyar kuma suna umara mu kuma babu halin umara babu halin hajji ita kuma hajji tana daga cikin ibadar da ke wanke mutum daga dukkan zunubi kakaf kaji ɗaya na biyu tana azurta ka da dukiya hadisi ya zo sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ainihin sahihul bukhari din nan yace man hajja falam yarfas walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu wanda ya je ya hajji bai yi kwarkwasa ba bai fasikanci ba bai aikin banza ba hajjin zallaye zai dawo kamar ran da mahaifiyar shi ta haife shi wankakke daga zunubi ka ji falalar me ka ji falalar aikin hajji da umara sa'an nan kuma hadisin cikin ainihin musnadul imami ahmad sahihi annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra idan kuka yi hajji ku je ku yi umara in kuka yi umara ku je ku yi hajji in kuka yi umara ku yi hajji in kun yi hajji ma'ana da zaran ka je ka yi umara sai ka yi hajji ana ainihin gama hajji kuma ka samu lokaci ya kai sai kai umara ana gama lokacin hajji yayi haka ku rinka bibiyar hajji da umara hajji da umara sai annabi ya ce saboda suna yayi fatara suna yaye fatara to kaga masu kuɗin nan su je su dawo an wanke su daga zunubi kafin baɗi kuma Allah ya sake an tayo musu wasu kuɗin kai kuma kana nan kullum a bushe shine abin nan ya damu talakawan nan fa wa yujahiduna sannan suna jihadi kaji kuma masu kuɗi su tafi jihadi saboda ai dama ayar haka ta faɗi yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan Allahu akbar Alƙawari ne na Allah ya ɗauka na gaskiya ba a ƙur'ani kaɗai ba sai ce me Fi taurati wal injili wal qur'an a taura da linjila da alƙur'ani sai Allah ya wa kanshi kirari ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah a duniyan nan waye sai Allah cika alkawari ne babu sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum baya bay'atum bihi albishirinku ya ku masu jihadi cinikin da kuka yi da Allah Allah maɗaukakin sarki ba zai ci amana ku a cinikin ba zai biya ku abin kuma suna sadaka su ciyar da abinci su yi kaza ayyukan alkhairai ga su nan kala to da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wannan kukan da yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa iya warkarwa da mai damuwa damuwa yanzu idan waɗannan talakawa sun kawo kuka ne to a hana masu kuɗin nan zuwa masallaci zai yiwu ba zai yiwu ba a hana masu kuɗin nan annabi ya ce musu su daina azumin nafila zai yiwu su daina hajji da umara zai yiwu ba zai yiwu ba kala sai ya ce ala uhaddithukum bi amrin in akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum kuna son in gaya muku wani al'amari da in kuka yi riko da shi za ku riski duk wanda ya tsere muku tun masu kuɗin nan da kuke ganin sun tsere muku za ku ainihin riske su walam yudrikkum ahadun ba'adakum sannan waninku ba zai ainihin wato riske ku ba a bayan ku matukar kuka yi riko da wannan abin wa kuntum khayra man antum baina zaharanaihi sannan za ku fi duk wanda kuke rayuwa a tsakankanin shi kuma jama'a ku ji wannan falalar fa kuna son in karanta muku karatu da addu'a da zikirin da idan kuka yi shi duk wanda ya tsere muku alada za ku riske shi dukkan wani wanda zai zo bayan ku ku kuma ba zai riske ku ba wanda dukke rayuwa tare da ku shi kuma ba zai ainihin wato kai darajar ku ba amma sai annabi ce illa man amila mislahu sai dai fa wanda ya aikata irin wannan daga cikin waɗanda suka rigaye ku sai wanda ya aikata irin wannan daga cikin waɗanda kuka wuce su sai wanda ya aikata wannan daga cikin waɗanda kuke rayuwa da su tusabbihuna ku rinka yin tasbihi kuna cewa subhanallah wa tahmaduna ku rinka cewa alhamdulillah wa tukabbiruna ku rinka cewa Allahu akbar khalfa kulli salatin bayan kowace sallah salasan wa salasina so talatin da uku abu huraira ya ce fakhtalafna bainana sai muka rikice tsakaninmu sai muka yi saɓani faƙala ba'aduna wasu mu suka ce nusabbihu salasan wa salasina annabi yana nufin mu yi tasbihi talatin da uku wa nahmadu salasan wa salasina ni alhamdulillah talatin da uku wa nukabbiru arba'an wa salasina ni kabbara talatin da hudu haka wasu suka fahimta wasu kuma sai suka fahimci me wasu suka fahimci cewa za a yi tasbihi goma sha ɗaya ne za a yi takbiri sha ɗaya za a yi hamdala sha ɗaya ne talatin da uku haka ya zo a cikin wannan hadisin a riwayar imamun nasa'i wato da annabi ya ce ku yi kabbara talatin da uku hamdala talatin da uku abin nan tasbihi talatin da uku sai suka yi saɓanin fahimta wasu suka fahimci cewa kowane ɗaya talatin da uku wasu kuma suka fahimci duka guda ukun za a haɗa a yi talatin da uku shine magana abu huraira fahtalafna bainana sai muka yi saɓani a tsakaninmu faraja'atu ilaihi abu huraira ya ce sai na koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala sai annabi ya ce kulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta hunna minhunna kullihinna salasan wa salasina za ku ainihin faɗi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar har sai an samu talatin da uku kowane ɗaya daga cikinsu annabi ya raba gaddama ko bai raba gaddama ba ya raba gaddama don haka hadisin ashabi kan nujumi maniqta daitum qadihta daitum ƙarya ne hadisin cewa ashabi kan nujumi wai sun kaga hadisi ne suka ce wa annabi ya ce sahabbai na kamar taurari suke maniqta daitum qadihta daitum wanda duk kuka bi kun shiryo yanzu ga sahabbai sun yi saɓanin fahimta haka ne amma su da kan sai suka ce a koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama haka Allah yake zalika khairun wa ahsanu ta'wila sai suka ga bari su koma wurin wanda ya faɗi karatun a ji menene fashin bakin da kyau me yasa yanzu duk rikicin da aka yi ba za a koma manzon Allah ba sai a ce wai to shikenan kowa ya zauna akan sabanin shi wannan magana ita kanta laifi ce dukkan abin da aka yi sabani mai Allah ya ce wa makhtalaftum wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani sai kawo shi nakira ko menene sai ce fa hukmuhu ila Allah akwai hukuncin shi zuwa ga Allah zalikumullahu rabbukum wannan ubangiji shine Allah mahaliccinku ku Ku je zai warware muku to sai wannan aya ta zo ta ce wa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya akan wani abu ko menene sahabbai sai suka fahimci ba sai akan abin da ya shafi ibada ba rikicin gona ne ya haɗa wane da wane cikin sahabbai suna noman rani wannan gonar shi tana bakin kogi wannan tana sama duk shekara wannan da tashi take bakin kogi sai ya fara jawo ruwa sai ya ainihin fesa wa gonar shi sannan sai ya jawo ruwa sai ya saki sai ya buɗe hanya sai ruwan ya haura zuwa ga gonar ɗan uwan shi na sama da shekara ta zo bana sai wancan da ke da gona ta sama sai ya kawo murɗaɗɗen ra'ayi sai ya ce to lallai bana kam sai dai ka fara ainihin wato ka sakan mini ni in sha sannan kai kuma sai ka ainihin sha daga baya sai ce wani ba haka muke yi ba ba haka muke yi ba mu ci gaba yadda muka saba sai ce shi san bai yadda ba da sai su tafi wurin sarkin noma haka ne ko ba haka ba ko kuma su tafi wurin dagaci ko su tafi wurin ciyaman ko DPO haka ne ko ba haka ba amma in suka yi haka sun yi kafirci ga manzon Allah ga Qur'ani ga hadisi sai ka tafi wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine zalika khairun wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kar ku ce a lokacin ba DPO a Madina akwai DPO akwai ciyaman na Madina akwai gwamna a Madina ka'abul ahbar duk suna nan akwai sanatoci akwai duk waɗannan azzalumai suna nan amma waɗannan sahabbai sai suka dubi wane ne za su kai wa hukunci sai suka tafi wurin ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya je sai ya ce to abin da za a yi ya kuka saba yi duk shekara suka ce a shi wannan da ke bakin kogi shi ke fara shayarwa sannan shi kuma wannan ya sha sai manzo Allah ya ce to shikenan yanzu na hukunta ku ci gaba da yin haka sai wancan ya buɗe baki zai ce wato manzan Allah ka yi mai hukunci daidai da abin da ran shi yake so dan shi gwaggwanka ce ta haife shi ko dan danginka ne wato ka yi son zuciya nan da nan sai ga wata aya mai zafi ta sauka nan da nan Allah maɗaukakin sarki cikin suratun nisa'i yake cewa menene fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Allah ya ce saurara ka ji baki ɗayansu ba su da imani yanzu an tattara kowa an zubar gefe guda an fasa karɓar musuluncin kowa ga ƙa'ida ita ce me hatta yu yuhakkimu ka fi ma shajara bainahu sai sun sa ka kai ne mai hukunci tsakaninsu cikin duk rikicin da ya same su ko tsakanin babur da babur ne ake rikici musulmi za ku kai hukunci ne zuwa ga Allah da manzan Allah in ba haka ba ku kai hukunci zuwa ga waɗanda za su ɗaga su ce muku Allah ya ce annabi ya ce abin za ku da sharaɗi na farko kenan wanda sai ka cika shi sannan za a fara yadda kana da imani sai kun kawo hukunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan idan ka yi hukunci ba za su ji kunci ba za su ji zafi a cikin zuciyarsu ba sannan wa yusallimu taslima su yi cikakkiyar sallamawa duk muminin da bai cika sharaɗin nan guda uku ba ba mumini bane ya je nemi sunan shi a wani littafin idan kun gane wannan da kyau jama'a wannan farikici ne akan gona ba akan jilsatul istiraha ba ba akan saki uku ba ba akan tada ikama ba ba akan as-salatu khairun minan nawmi ba wannan rikici ne game da gona Allah ya watsar da kowa ice gaba ɗaya kowa ma bai da imani sai ya dawo yana kai hukunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan jama'a mun fahimci wannan da kyau me yasa su Abu Huraira ba za su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba babu abin da zai sa don sun fi kowa sani da fahimtar waɗancan ayoyi da aka ce annabi ake kaiwa da aka zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi idan da annabi shine ya faɗi wannan hadisi na ashabi kan nujumi da ba sai ce ai ku sahabbai na ne duk abin da kuka ɗauka daidai ne sai amma annabi ya nuna musu a'a ga fahimtar da take daidai na haka duk wani saɓani da aka yi tsakanin imam malik da imam shafi'i akwai abin da yake daidai da sunna babu dalilin da za a ce kowa ya rike mazhabin shi a dawo abi abin da yake gaskiya kawai abin da ya zama kuwa babu nasi a kai wannan ba shari'a ba ce bai halatta a rubuta ba fatawa ce malamai sun haramta a rubuta fatawa don kar a koma a mai da ita matsayin shari'a tana haddasa fitina irin yadda yanzu fatoyi suke yi don ita fatawa ana kawo ta ne saboda wani hali saboda yanayin wuri saboda wasu mutane to in ka je ka rubuta ta sai ta je wani wuri wanda bata dace da yanayin ba bata dace da mutanen ba bata dace da kaza ba shikenan sai wani sai ya zo sai ya ɗauke ta sai ya ɗabbaka ta nan. sai ta haifar da rikici duk waɗannan matasa da suka tada hayaniya a cikin musulmi a ƙasar nan fa duk da fatawa ne fa suke aiki fa sai ce Usaimin ya ce kaza bin Baz ya ce kaza Albani ya ce kaza in aka je aka tambayi su bin Baz sai ce ba abin da suke nufi ba kenan ko kuma wannan fatawa sun yi ta ne daidai da ƙasa kaza sai su ce sun zama malaman gwamnati ba su aiki da abin da suke bada fatawa da shi <laughs> kai Allah ya kyauta don haka jama'a kun ji wannan hadisin da Imam bukhari ya biyo bayan wancan da shi dalili ne akan cewa ashe wancan kabbarbari da aka ce ana ji da wancan zikirori da ake ji idan an idar da sallah a zamanin annabi shine waɗannan kabbarorin isharar da Bukhari yake maka kenan jama'a kun fahimci abin da nake so in ce a can ba an ce an ji ana ɗaga murya da zikiri da menene ba Imam bukhari da ya biyo baya da wannan hadisi yana nuna maka waɗannan zikirorin ne sahabban suke har ake jin sautin su ba wani zikiri ne na daban ba na ɗaya kenan sannan na biyu jama'a wannan hadisi dalili ne akan cewa dukiya tana da falala ko ba ta da falala tana da falala babu inda shari'ar musulunci ta zargi dukiya sai dukiyar haramun hasali ma a cikin hadisi da imam Musulmi ya rawaito annabi cewa yake ni'mal malu salih lirrajuli Salihi. madalla da dukiya ta halal a hannun mutumin kirki wato asalin abin da ya faru talauci ne ya rinka ɗiban wasu mutane suna yin karatun addini da suka tafi suka tafi suka tafi sai suka waye gari suka zama malamai to suna nan da wannan baƙin jin haushi da suke wa kuɗi da masu kuɗi na hakan suka zo wa'azi duk sanda munasaba ta kama akan kuɗi da masu kuɗi ba sai musu a hankali sai suka waye gari sai suka sanya wa mutane kyamar dukiya amma a cikin sahabbai ba kyamaci dukiya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin addu'o'in da yake wa sahabbai hadda addu'a game da dukiya Anas dan Malik da uwar shi ta zo ta ce ya manzon Allah wannan dan yaro nawa ai mishi addu'a sai manzon Allah ya ce Allahumma aksir malahu Allahumma atil umrahu Allahumma aksir waladahu Allah ka yawaita dukiyar shi Allah ka yawaita ƴaƴan shi ka tsawaita mishi rai annabi yayi addu'a da yawan dukiya abdurrahman ibn aufin mai dukiya ne abubakar siddiq mai dukiya ne usman mai dukiya ne sun taimaki addini ko ba su taimaka ba khadijatul kubra the greatest woman on earth da mai ta agaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dukiyarta saboda haka ustazai da suka taso da wannan muguwar aƙidar yanzu sai ga ustazi ya zauna talauci zai kashe shi yaƙi neman kuɗi yaƙi neman dukiya waɗannan gayu wannan ya je ya samu babin roba roba ya zo ya fesa maka guggubin injin oil wannan ya zo ya boris a gabanka ya ainihin ta da ƙura a gabanka kai ustazu kana nan kana kwafa baka da wata daraja a wurin Allah dan talauci ba daraja bace ya kamata mutane su gane talauci maskana ce ƙasƙanci ne yake samun mutum amma abin da ake kyama shine dukiyar haram ka ji abu na farko abu na biyu da ake kyama shine dukiyar halal a ki aikin alkhairi da ita amma annabi bai kyamatar da su ba ran nan muka kawo yadda tafsilin rayuwar ta kasance farkon da awa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu taimakon sayyida khadija da dukiyarta da darajarta sannan sai abubakar da dukiyar shi da darajar shi sannan sai Usman da dukiyar shi da darajar shi to da tafiya ta tafiya kuma sai zama ana buƙatar 'yan banga don haka sai aka samu irin su Hamza da irin su Umar da irin su Mughiratu bin Shu'ba sai suka musulunta suka zo suka gyaru shikenan sai kowa ya razana sai aka daina cin mutuncin addinin musulunci ashe dukiya ta yi aiki ko ba ta yi aiki ba don haka ustazai kar ku sake a duniyar yau ana neman dukiya ta hanyoyi masu ɗimbin yawa na halal kuna zaune talauci zai kashe ku shi sai ka samu wani alhajin birni ko dan boko ko dan siyasa ya ɗauke ka gaba ɗaya ya ɗora akan tafin hannun shi sai irin addinin da yake so ka ba dan koyo ba saboda me in wata yayi zai dan eh, eh, buɗe ka sai yayyafa maka fiyo wata in ka haɗiya kafin ya kai makoshi sai ya rike abin da suke muku kenan ba inda aka ce kar ku nemi kuɗi ku tafi ƙasar makka da madina ku je ku ga ustazai ne suke neman kuɗi su suke buga waɗannan kasusuwa da kake ji na jabir da na sudaisi da sauransu sai je ya samu kuɗi sai zo sai buɗe shago a cikin gida ya je a yi mishi robastam a yi menene a yi menene sai ka ga ya zo ya samu kayan aiki yana buga kaset bayan shekara kaza sai ka ji ya zama babban attajiri Allah ya saka wa Abu Lailatul Asari da alkhairi abu lailat al-asari wani dattijo ne a yanzu dan shekara wajen 68 ko 69 tun yana matashi yake da tape recorder yar karama duk inda Nasiruddin al-Albani zai wa'azi sai je ya sa recorder nan sai da ya shekara kusan 50 yana recording karatuttukan Albani ko 40 da wani abu duk kaset din da ka bude sai ka je هذا أحد سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله قام بتسجيله والتعييد بينه أبو ليلة الأثري تمرية تنا تمتاسا فننسينا جمرية تاديشي نتي الله أكبر ومن نعمره ننكسه في الخلق rannan sai naga Abu Lailat al-Asari takwab takwab takwab zai shiga Ka'aba nace hayyaka Allah ya Aba Laila ya tsufa ya fara dukawa sai da sanda amma su ne matasan da suka jijjiga injin tafiyar motar Nasiruddin al-Albani suka kai kasa duk inda ba a tunani a duniya abin da muke cewa aikin shi kenan aikin kaset din amma yanzu shi multimillionaire ne wa yake maka ba a arziki don haka ustazai ku tashi akwai hanyoyin arziki da yawa ina ganin lokaci yayi da ya kamata mu kira wannan lacca wadda tana nan ko yau sai da na ganta tana nan na tattala a bata na aje kasuwanci a musulunci a zo a haskaka wa ustazai dan fodiyo duk inda kake karanta littafai zaka ga wasiyar shi yace ku yi noma ku yi kiwo ku yi karatu waɗannan su ne tushen arziki ni kuwa ina ƙara da cewa ku ƙara da kasuwanci noma kiwo kasuwanci karatu duk wanda ya lazimci karatu ya ɗauko ɗayan waɗannan ya haɗa ba shi ba talauci jama'a shi ku kasuwanci da noma da kiwo strategic ake yi tsari ake yi idan kana noma alayyahu in lokaci ya sai ka koma kabeji don ba aya ce ta ce sai a tsaya alayyahu har abada ba har alayyahu ya kwantai ina fata an gane idan alayyahu ya yawa a kasuwar sabon gari sai ka tafi kasuwar tudun wada ka kai sai ka bincika gari kaza menene suke bukata jama'a akwai alherai da yawa fa mutane sun zauna talauci na ta kashe su yana ta zuba musu da haƙora yana ta tsofar da su kuma wai suna ganin su min aqrabi ibadir rahmani la baka da dalili akan haka ku shiga garuruka ku ga akwai hanyoyin arziki jama'a suna nan da yawa mala abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi cikin raddul azhan da ya zo yana magana a kan waɗanda ke samun ladan jihadi sai ce hadda fataki wa akharuna na fil ardi yabtaghuna min fadlillahi ka karanta karkashin wannan ayar sai ce in ka je ka siyo kaya daga ina daga akure ka je ka siyo azara ka wuce ka kai ta Kano kai mai jihadi ne daga Kano kuma ka sai wake ka je ka kai shi kasuwa a riya ta abba abba jihadi kake dan menene ba za ku waɗannan sana'o'in ba kuna ga ga mata nan daga ƙasar kudu sai mace sai ta lodo a barba sai ta hawo gefen mota ta kwana biyar ana tafiya da ita bayan shekara goma in ka je garin su sai ka ga ta zama ita ce babba attajira sai ka ji sarkin garin ya ce an bata ita ce maman addini baki ɗaya don ta yi wa addini hidimar da ba wanda ya taɓa yi ya kamata jama'a ku tsaya ku yi wa kanku faɗa akan haka Abdulrahman ibnu Aufin ɗan kasuwa ne a makka ya tara dukiya da ya musulunta zai hijira sai suka ce bai isa ba ka shigo kana ɗan cira ni ka fita da dukiya nan ka same ta to batta a nan in ba haka ba zauna ni kafirci da kai ka ci ya ce a'a na bar muku dukiya na tafi da imani yana shigowa madina annabi ya gani sai ya ce kasuwancin da kai yayi riba ka bar musu kuɗi ka taho da imani abdurrahman na zuwa aka ce ga mata ya ce Allah ya sa albarka ba na so ga kaza ga ya ce Allah ya sa ya ce ne ala suq ku nuna min kasuwa aka je aka nuna mishi suqu qainqa ya je ya samu galan guda na manja ya samu kwalabe yan kutun butsa yana aunawa kafin kwanaki sai gashi yanzu jarka kafin kwanaki drum kafin wani lokaci yanzu shine dila shike shigo da manja don haka ustazai ku tashi ku nemi kuɗi su daina wulaƙanta ku yan boko da yan siyasa an ɗan gina muku masallaci sahu uku a zo ana hararar ku ran da alhaji ya zo ba za ku yi jilsatul isra habaran nan nan kai kore ku <laughs> shi ne matsala <laughs> Allah sai zama ba ku da alƙibla kuma Allah ba zai karɓe ku ba <laughs> eh, ran da baya nan shikenan kun zama salaf ran da ya dawo fa kuma ba ku san sunan ku ba Allah ya kiyaye wallahi jama'a kowa ya karfafi jama'a akan a nemi arziki jama'a sahabbai tashi suka yi Abu Huraira da kanshi me ya faɗa yace ƴan uwana muhajirai suna can aikin gona suke yi ƴan uwan mu ansar su kuma suna nan ƴan kasuwa ne yace ni ku Abu Huraira sai in zama na ina koyan karatu saboda mai Abu Huraira bai aje ba bai ba wani ajiya ba lokacin bai wuce shekara ashirin da biyar ba ya zo karatu ne ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai haƙura amma bayan rayuwa annabi fa yi aure yana kasuwanci ya rayu cikin mutunci ba zai yiwu a zauna ba jama'a sai da sana'o'i ba zai yiwu a zauna ba kuma ku dubi wata albarka ta Allah jama'a na taɓa gaya muku maganan nan yau zan sake faɗinta jama'a na iya ɗinkin keke 1970 dot 1970 dot na iya ɗinkin keke a 1970 ɗin nan da na iya ɗinkin keke ina ɗan ƙaramina amma har yau teloli ba sa wadata ba ina mau gane haka duk sanda sallah ta sai kun ga teloli na gudu haka ne ko ba haka ba teloli ba su wadata ba kenan ashe ko yau ka je ka koyi sana'ar ɗinki za ka samu alheri ko ba za ka samu ba za ka samu kuma za ka yi hajaran majaran ne karfe shida na asuba nake fara ɗinki bana tashi sai shida na yamma na dinka kwala biyar ta riga ko naira ɗari ɗari ne naira ɗari shida naira ɗari shida ku kasan ko mata biyu ne zaka iya riƙewa da ƴaƴa nawa haka ne ko ba haka ba to balle baka aje ba baka ba wani ajiya ba jama'a mun fahimci wannan da kyau sannan ku dubi sana'ar carpentry duk sanda aka ce lokacin watan aure ya yi sai kafintoci sun ta gudu suna buya haka ne ko ba haka ba haka ne ashe aikin kafinta bai wadata ba to nan duk in ta gagara fa kar ka sake daga cikin salaf akwai waɗanda suka fahimci cewa ƙarfi ma jali ne shine Abdullahi dan Mas'udin yana zaune ala ramma ne matar shi ta bashi sadaka te mai fa ne don haka ran da ya faɗi magana sai ta kau da magana shi magana shi ba ta da ƙarfi ran nan sai manzo Allah ya ce kai kowa yi sadaka Abdullahi ya ce nawai ga dama da hagu ba ni da abin yin sadaka ya ce sai ne wa kai na faɗa sai na tafi yan buhu ina dako dama gashi ɗan kururu ne da ake ba da labarin shi mai ƙarfi ne yana ɗaukan buhu sai ya ce a yau na waye gari na zama ina da dubunnan kuɗi suna ajiye. Na haka jama'a kar ku zauna kaskanci ya hauku. ka je ka tura baro ka je ka yi a caɓa ka je duk abin da za ka yi kai ka samu kuɗi don ka kare mutuncin kanka ba ka zauna ba wani ya san maka yana hararka yana jin haushinka rene maka gargaɗi ran da ya ga dama ya tsayar ya san cewa komai ya rikice maka ina fata an gane قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن, رو عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال عملا علي المغيرة بن شعبة وني أينهم متم ميسونا وراد وراد سونا شكينا كاتب المغيرة بن شعبة سكتريني واتو مغا تكدا mai aikin karban takarda da rubuta takarda da ainihin wato shiga da fice dangane da takardu tsakanin shi da ainihin mughira shi kuma mughira gwamna ne daga cikin gwamnonin muawiya a kufa kala ya ce amla alayyal al-mughira ibn shu'ba mughira dan shu'ba yayi mini shifta wato yana faɗe ina rubutawa dictation kenan fi kitabin ila muawiya wata takarda da ya rubuta ta zuwa ga shugaban ƙasa muawiya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a bayan kowace sallah ta farilla yana faɗin wannan addu'a to kalmar dubur jama'a tana ɗaukar juzi'in da daga shi sai sallama tana kuma iya ɗaukar da zara an yi sallama amma wannan wurin ta zo da ma'anar da zara an yi sallama ne da zara annabi ya yi sallama a sallar farilla yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جماعة كنجي wannan ita ce maganar da mu'awiya ya rubuta wa shugaban ƙasar shi don Allah jama'a mutanen nan ba su mulki na adalci ba yanzu wannan gwamna ne yake rubuta wa shugaban ƙasa cewa ga takarda zuwa ga mai girma shugaban ƙasa ga addu'ar da manzon Allah yake yi idan ya idar da sallar farilla tsakani da Allah yanzu wannan shugaban ƙasa bai dace da gwamna ba idan shi ne ya ɗaure mai gindi ya tsaya takara idan shi ya naɗa shi shin bai yi naɗin da ya dace ba ya yi naɗin da ya dace shi yasa in kuna mulki wallahi ku rinka tattalin lahirarku ba wai kawai sai ku ɗibo 'yan duniya su za ku ba ministoci su ne za ku bai wa alkalai su ne za ku bai wa daraktoci su ne permanent secretary yanzu duk Najeriya ba inda za ka kewaya an ɗauko wani wanda yake malami ne ko limami ne ko kuma yana da digiri akan Islamic studies an ba shi permanent secretary na wata ma'aikata in ba jihohin da suke cewa na addini ba amma a federal civil service babu wannan to ina ma'anar kana shugaban ƙasa kana musulmi ya zama gaba ɗaya duniya kawai kuke gyarawa lahira fa gaba ɗaya ba ku shirya mata ba a ce shugaban ƙasa ya kwanta ya mutu jama'a limamin da zai mishi addu'a jama'a bai iya addu'a ba akwai ƙasƙancin da ya fi wannan an tattali ƙwararren matuƙin jirgin sama da zai kai gawar shugaban ƙasa an tattali ƙwararren kaza an tattali horarrun sojoji da za su buga bindiga a kabarin shugaban ƙasa amma limamin bai iya addu'a ba jama'a babu haɗari a cikin addininmu a ƙasar nan ma'ana addini ba shi da wata daraja ba shi da wata kima jama'a mutane sai ku samu mulki gaba ɗaya sai ku manta da malamai duk jihar da ka je yanzu duk ƙaramar hukumar da ka je yanzu sai ka samu wani malami ne wanda ya cancanta a ɗauke shi a bashi ya zama famsek ko kwamishina ko minista ko ambasada amma ba a yin haka sai tsalli tsallin jihohin da suka ce suna yin addinin musulunci shine za a ɗauko shi a ce to malam an saka kai ne famsek na addini malam an ka kai ne abin da ya shafi harkokin addini zirga-zirga alhazai nan ne za a haɗa ka da su su ta tsine uwaka albarka ina fata an gane amma malamai nawa ne ake da su yanzu ƙwararru gogaggu a jihohin arewacin Najeriya waɗanda suna da cancanta da dacewa na zama ministoci ko ambasadoji ko kaza a ce limamin masallacin gidan shugaban ƙasa bai iya addu'a ba ya zama ba shi da competency ba zai iya gogayya tare da reverend father wanda yake shugabancin coci ta chapel ta cikin gidan shugaban ƙasa ba su waɗancan sun ɗauko wanda ya dace nan kuma mu an ɗauko wani wanda yake ko huruful hijaiya bai iya furtawa ba ma balu dinika tarda an tudnisahu wa thawbuka dahara maghsulun min ad-danas tarjun najata wa lam tasluk tariqataha inna safina la tajri ala al-yabis me addinin ka yi maka addininka kowane irin mutsutsuka sai ka saka shi amma abin da ya shafi rigarka sai ka samu wanda ya fi kowa iya wanki da guga takalminka sai ka shafi su shainan da ya fi kowa panel bitan da zai gyara mota kai mata fenti sai ka binciki wanne ya fi iyawa komai amma addini fa ku dubi mutane komai an shirya amma ba wanda ya shirya wa kanshi in na mutu waye zai mun sallar gawa in na mutu a ina za a rufe ni in na mutu kaza in na mutu kaza in na mutu kaza ba abin da ya shafe su game da harkar shirya lahirarsu ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna kuma duk wanda ya mutu ba za a tattara waɗannan 'yan duniya ministocin shi da wane ne wane ne a ce su za su yi mai wanka ba lokacin sai a je a samu wani galabaitaccen limami ba a tattale shi don ya iya wankan gawan ba don haka haka zai ficcaka ya ficcaka a haɗa ka a kai ka ga Allah Musa ba za ku damu da addininku ku ba tsakaninka da Allah kai da kake saurare na a yanzu a matsayinka na minista ko famsa ko darakta ko wane ne kai sakatare da za ka ɗauka a ofis ɗinka sai ka tabbatar wanda in ya shirya takarda ba inda za a je a karanta ta a ce an ci gyaran shi game da shirya tenses ko conjunctions ko prepositions ko wane ne na turanci haka ne ko ba haka ba duk wanda za ka ɗauka typist sai wanda ya kware cikin minti biyar zai iya buga maka takarda haka ne ko ba haka ba amma limamin kafa cewa ba kai akwai wani buzu yana gadi a gidan can ku je ku ɗauko shi rinƙa mana limancin sallah a zahar shi buzun fa ba limami ba ne. talauci ne da gadi ya mai da shi yake sallah akan lokaci ba inda ya koyi sallar wannan ita ce hakikanin al'amarin addinin mu fa to wallahi jama'a kowa ya shirya yadda zai je ya haɗu da Allah ɗan adam ka dubi wannan magana da mawaƙi yake cewa wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladatin dalilun ala hirsin ladhi huwa jami'u wayan aka haifi yaro ya ce sai ka gan shi ya zo hannayen shi a dunkule wai yana ce muku ne ya zo tara dukiya ya zo zai tattaro ya tattaro nan sai ce wa fi bastihi inda mamati alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay yace in ya mutu sai kaga ya watsar da hannayen haka wai yana ce muku ne ku dubi na fita duniyar nan babu komai duk wanda ya mutu jama'a iya abin da ya mallaka shine wannan ɗan farin yadi da za a cire shi a saka shi a cikin shi ko kamfai ba za a sa mishi ba in sanya mishi ɗan diras an yi laifi in sanya mishi singileti an yi laifi in sa mai hula ko rawani an yi laifi iya abin da za a yi mishi shine wannan lafafai ne sai kuma wannan ainihin gyauto a lullube shi a je a saka shi in aka sake aka shafe ciki ko waje da siminti an yi laifi haka za a je a aje ka daga kai sai aikinka me ka tattala a matsayinka na shugaban ƙasa ko gwamna ko darakta ko famsa ko wane ne wane ne amma mutane ku ba da muhimmanci game da komai amma addinin musulunci ba shi daga cikin ajandar da za ku baiwa muhimmanci ku kula da ita to gaskiya jama'a kowa ya tsaya nazarin yadda rayuwar shi take wannan magana ba ta shafi mai mulki wani ba kowa ne kowa ne ta shafe ni ta shafe ka ta shafe ki ta shafe ku Dukkanmu nan yanzu da ke zaune ba wanda yake da tabbacin goban an yi sallah asuba ba za a sanar da jana'izar shi ba wane ne ka tattala wanda zai maka wankan gawa mun sha kawo tarihin imamu malik ɗanyen shi ne ya ɗauka ya riƙe ya karantar da shi ya zama babban malami al'imamu abu suhailin ibn ukhti malikin isma'il da imamu malik ya rasu shi wa imamu malik wanka shi ya saka imamu malik a cikin likafani shi ne ya yi wa imamu malik limanci shi ya ɗauki imam malik ya saka shi a kabari ashe imam malik ya tattali wanda zai mishi ko kai ka tattala ni na tattala wance ki tattala suwana kun tattala ko ka kawai kana rayuwa ne haka kamar tinkiya duk inda mutuwa ta same ka ta buge a rufe ka anan amma jama'a akwai abin ta takaici ya zama mun tattali komai amma ba mu tattali limaman da za su wuce gaba su ce ya Allah ga wane ya rasu muna neman ka gafarta mishi saboda ba su iya addu'ar ba ba ɗauke su an tura su sun yi karatun ba ba a ma san da rayuwarsu ba kuma duk inda ka bincika ƙasar hausa ɗinnan nan arewaci haka za ka ga ga limamai nan ga malamai nan suna zaune cikin yunwa da galabaita karatun ba su gama iya shi ba tunani ya rikita su amma duk wani ɗan boko ko ɗan siyasa ko mai mulki in ya rasu daga ko ina yake ko ingila ne sai a ce nan ƙauyen ake so a kawo shi wannan limamin nan da bai iya addu'a ba shine ake jira kuma ya wanke shi shi ma fa bai iya wankan janaba ba yi wankan janaba ba ya wanke ka ka tafi ga Allah ya aka kai ina tsarkinka ina janabaka, ya aka yi wace addu'a ya karanta maka dan baka tattale shi ya maka ba ka bar shi ne kawai ya rayu sai a ce rahama Allah na da faɗi eh rahama Allah na da faɗi rahama Allah duk ba za ta kai sauran ɓangarori ba sai ga ainihin wanda ya rasu so da haka jama'a wallahi azimi a shiga cikin taitaye game da waɗannan abubuwa al'amura ne suke faruwa sai ka ga suna saka musulmi a cikin bakin ciki dukkan kafirai kowa yana ba da muhimmanci game da addinin shi kowa za ka ga cewa ya yi subscribing addinin shi da imanin shi da ibada shi zuwa ga wani pastor ko reverend ko bishop ko wane ne amma sai ka ga mutum babban mutum ne a anguwarsu ba abin da ya shafe shi da malaman anguwar in ya zo sai ya danna iya kwandishan kawai a motar shi sai ya wuce su amma fa in ya mutu su ne za su yi wankan gawa su ne za su wuce su za su yi mishi kaza su za su yi mishi kaza sai sa na ɗauko wata ɗabi'a a muciya jama'a shekarun baya sai da ne fanishin nasu kamar watanni uku zuwa wata biyar duk wanda aka yi mutuwa sai an haɗu tsaf kowa yana murna albani zai wa kanin uwar shi limanci sai an gama haɗuwa sai in ce zo wuce zo ka yi mishi limanci mu ba limaman kowa bane ba ayar da ta sauka ta naɗa mu kowa zaman kanshi yake yi wata rana wani ya karɓi limanci ya shiru jama'a ya shiru da na ga aiki to wannan yanzu ya zama punished sannan sai na jawo shi sannan sai na karɓi limanci shine da aka dawo masallaci na ce da gangan ne muku haka nan muke zama muna karatun littafin a ahkamul jana'iz saboda kun mai da mu gidadawa ba kwa zaman karatu wai ku yan boko na ce dukkan ku kafin ku gama ainihin sakandare mun kammala jami'a amma sai kuka mai da mu gida da wai dan mun zauna muna addini shine wani sai aka yi mishi rasuwa irin haka shine duk an taru ana jiran wai za mu wuce sai da aka taru kowa yana ta waiga yana jawo shi nace yalla bai wuce kanwar uwarka ce ita ta yaye ka ka cinye mata wake da shinkafa kana dan karami wuce kai mata sallah yanzu ka biya ta wake da shinkafarta aka yi tsumu-tsumu jama'a ni ma na dake tun da ya kabbara ya shiru dukkan mu muka yi shiru kusan minti ashirin da biyar da gayya ne musu haka wallahi can me za ku wulakanta malamai har a anguwarku Allah ya sa akwai makarancin ƙur'ani Allah ya muku rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi qur'ani yake koyar da shi aka ce an goku kuna da wanda ya iya karatun qur'ani da sai ku fara tattalin to yaya za a yi wannan ya zama malamin da ya dace da mu da zamanin mu wallahi wasu yan uwa da nake zuwa Maiduguri ne musu karatun Umdatul Ahkamil Kubra yau kusan shekara takwas Abinda da suka yi kenan jama'a masallacin da muke muke karatun jama'a da bayanai irin waɗannan suka zo na fito karara ne musu magana na ce yanzu ga liman ya nemi a zahar da la'asar haka ne aka ce eh ne zai muku limancin sallar gawa na ce liman ka iya sallar gawa ya ce to muna gwadawa na ce ba gwadawa aka ce kai ba ka iya irin wadda annabi yi ya ce kara makallawa na ce ka faɗi gaskiya ya ce ban iya ba na ce to kun ji in kun mutu zai muku jiƙa jiƙa ne irin ta yan bid'a ya ce bai iya ta annabi ba dole mutane sai an yi magana da su kai tsaye suka je suka fara taro malam to yanzu ya za na ce dole ku tura liman ya je karatu suka tara kuɗi nan take suka ce duk inda zai je nan da nan aka samu mai jami'ar islamiyya yana nan bana zai gama nan da watanni yan kaɗan abin da ya kamata kenan ka dubi gwamnatin local government state federal wane ne kana mata aiki sai tana tura ka kana ƙara samun basira ko amma limaman ma ana tura su kos ne ba a tura su in ya zo ya wuce kawai ya banka ɗari gashi shi kenan. ko a karba ko ba a karba ba oho haka tun da aka haife ka shekara sittin haka yake limanci ka dubi ladananmu a ƙasar hausa zuwa suke su runguma bango su ta jajjaga ba kos babu taron ƙara wa jula ilimi babu samina babu komai ba dole a samu matsala a cikin addininmu ba jama'a don haka ku yi ƙoƙari kowaɗanne al'umma su ga cewa shin limamin su malamin su ya iya sallar gawa ya iya wankan gawa ya iya ɗaura aure ya iya kaza ya iya kaza in bai iya ba ba cewa za a cire shi a kawo wani ba a'a sai a ce za a tura shi ya je ya karo ilimi ya dawo ya zo ya ci gaba da aikin limanci don shi ya saba da shi yanzu wannan limamin nasu a maidugurin jama'a hafizi ne na alkur'ani lokacin nan yanzu ya je jami'ar islamiyya ya je ya koyo tafsiri ya koyo hadisi ya koyo fiqhu ya koyo menene ya mana yanzu ya haɗu yanzu zai shigo mai duguri ne da izza shi babban limami ne yana da cancanta da dacewa su da yake walimancin su suka taimake shi yan boko ne yanzu suna da security ma'ana su da kansu ne suka yi min waya to liman fa ya kusa dawowa za ka zo za a yi bikin liman ya dawo za a yi hafla na ce zan zo gaskiya ne sun taimake shi amma sun taimaki kansu ne yanzu duk matsalar da ta taso musu yana da cancantar ya je bincike a kai amma a da ya ce bai iya sallar gawa irin ta annabi ba ya ce sai dai zai gwada ba a gwadawa bai iya ba bai iya ba ya iya ya iya to yanzu fa yana da yaƙinin ya iya yanzu yana da yaƙinin duk abin da ya rikice mishi zai iya bincikawa yana da cancantar bincike haka ya kamata duk ku yi wa limamanku amma limami ya nemi ku limanci jama'a shekara arba'in shekara talatin dattijo yana kira muku sallah shekaru ashirin ko talatin ba ku taɓa tura shi ya je ya yi kos ba ba ku taɓa tura shi wani abu ba jama'a kos ɗin nan na daura sadda ake yin daura jama'a ku je ku ga yadda yarabawa suke lokacin za su je su cike ilorin sai kuma sai su turo wasu su taho kano sai su tura wasu su tafi sokoto suna turo limamansu da ladanansu a daidai lokacin da ga limamai a cikin garin Kano da Sokoto su kuma suna kyamar waɗannan mutanen da suka zo suna ba da wannan kwasa-kwasan suna ce musu wahabiyawa ne su kuma wasu wahabiyancin suka biyo tun daga ƙasar yarabawa sun cike nasu ma sun biyo abu na haka in liman ya koma sai ka ga ya koma da karama akwai wanda muka yi daura da shi yau kusan shekara ashirin da ta gabata yanzu phd yake da shi da aka yi wannan daura su suka turo shi limamin su ne ya zo ya samu jami'ar islamiyya ya tafi da ya tafi ya je ya kammala jami'ar islamiyya ya dawo jami'ar ilorin ya masters ya zo ya phd yanzu dokta ne in ka same shi ya nemi su tafsiri da ya rabanci tas yake musu me yasa yanzu suna da garantin wannan yana faɗa musu gaskiya ne ina namu limaman fa ina masu tafsirin mu da ake ce musu mai jallalai ne tun da kake jin shi shekara talatin da ta wuce haka kake jin shi har yau in aka ja bakin sai dai karanta haka shikenan kala ya ce karuna dan karuna la'anatu azinwa alaihi akan shi Allahu Allah me ka fahimta ba abin da ka fahimta karatun aku ne wannan aku kuturu ne yake wannan karatun aku kuturu shi yake wannan karatun ba abin da zaka fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji gwamna ne ya rubuta shugaban ƙasan shi cewa annabi ya kasance yana wannan addu'a in ya idar da sallar farilla la ilaha illallah wahdahu la sharika babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa shi Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai kun ji aqida ahlus sunna Allah mai iko ne kan komai aƙidar 'yan bid'a ita ce inna Allah qadirun alama ya sha'u. Allah yana da iko ne akan abin da yake so kawai wannan bid'a ce Allah mai iko ne akan komai komai yana ƙarƙashin ikon Allah ne Allahumma ya Allah la mani alima a'taita babu mai hana abin da ka bayar wannan addu'a tana da ƙarfi Allahumma ya Allah la mani'a babu wanda ya isa ya hana lima a ataita ga abin da ka bayar idan Allah ya baiwa wanan rai da lafiya duk garin nan in za a haɗu yi makarun laili wannan har ba zai yi zazzaɓi ba tun da Allah ya bashi idan Allah ya ba wani sarauta ba wanda ya isa in Allah ya ba wani mulki kuɗi dukiya ilimi ɗaukaka ba wanda ya isa to kaga in ka ƙudurce wannan addu'ar wala ba ruwanka da mahasada. tun daga addu'ar ita ce Lamani'a, mani'a lima a ataita babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wannan ba gaciya ba wanda ya isa sannan wala mu'tiya babu mai iya bayar da limama na ata ga abin da ka hana kaji wata ka'ida ita ma duk abin da ka hana ba wanda ya isa ya bayar da shi idan Allah ya sa wani ciwon kai jama'a ba yadda za a yi sai san da Allah ya yi mishi haka ne haka abin yake in Allah ya ce wane talaka ne ba yadda za ku iya azurta shi in Allah ya ce wane kaskantacce ne ba wanda ya isa ya ɗaukaka shi wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu sannan wadatar mai wadata ba ta da amfani a wurinka duk wadatarka duk girmanka duk ɗaukakarka ba ta da wani amfani a wurin Allah domin duk abin da ka sani daga cikin na Allah ne Allah ya ɗiba ya baka to barazanan me za ka yi mishi da shi ta yace wa qala shu'ba shu'ba yace an abdul malik daga abdul malik ibn Umairin bi shi ma ya ruwaito wannan amma an Ilhakami hakami shi ya ruwaito daga alhakam ne an ibn muhaimira daga al ɗan dan an warradin daga warrad bi hadha shi kuma ya ruwaito wannan wa qala alhassan basri sai ya ainihin wato fassara wannan ainihin wato addu'a ya ce aljaddu ɗin nan da aka ce wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd sai ya ce gina wadata ake nufi wadata mai wadata ba za ta iya tsinana mishi komai a wurin ka ba haka Allah ya ce أفرأيت الذي كفر la'uta yanna malam wa walada أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا wani kafiri ne wai yana da kuɗi yana da ƙarfi yana da 'ya'ya samari manya-manya wai shine yake zuwa wurin annabi